Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin yau Laraba 15 ga watan Mayu na shekarar 2019. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da Amurka da China ke yi kan takaddamar kasuwanci ta wargaje. sannan sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ganawarsa da shugaban rasha ta yi ma'ana amma da sauran rina aka ba sannan a yau laraba amurka ta umarci ma'aikatanta da ba na gaggawa ba ne da su bar kasar iraki To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an fara babban taron tsaron kungiyar kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS a yau Laraba a birnin tarayya Abuja Bayan haka za ku ji rahoto akan korafe-korafen da 'yan yankin Niger Delta a kudancin Najeriya ke yi akan kwangilar tsabtace gurɓataccen man yankin. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba yau ma za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture ya shirya zai kuma kawo. Muna kuma tafa da nasihar azumin Ramadan amma duk sai bayan labaran duniya. sauraro Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da China da zimmar warware takaddamar kasuwanci ta wargaje kuma yana bayyana al'amarin wanda akasari ake kira yakin kasuwanci tsakanin kasashen biyu mafiya tattalin arziki a duniya da ɗan rashin fahimta. Ana kan tattaunawa kuma har kullum za a ci gaba da yi. in ji trump lokacin da yake amsa tambayoyin murya amurka a farfajiyar kudu ta fadar white house a jiya talata ya kara da cewa saura iris mucin majituwa sai kawai suka saba a sakamakon haka jami'an gwamnati sun ce shugaban na amurka a wannan mako ya yanke shawarar zurfafa abin da suka fito kirikiri suka kira yakin kasuwanci da cinikayya tsakanin amurka da rasha ba wanda kan yi nasara a yakin kasuwanci da cinikayya in ji shugaban majalisar dattijai mitch mcconnell a lokacin da yake ganawa da manema labarai bayan jawabin trump ya ce muna fatan waɗannan matakai za su samu cikin yanayi mai kyau Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ganawar da suka yi ta jiya talata ta kimanin sa'o'i biyu da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da kuma ministan harkokin waje Sergei Lavrov game da kusan dukkanin matsaloli da kasashen biyu ke fuskanta ta haifar da cigaba Duk da cewa ba a sami wata babban nasara ba. da amurka da rasha duk sun raja'a kan wasu matsaloli da ke faruwa yanzu a duniya amma sukan samu sabanin ra'ayi ko kuwa sun yi mawafaka kan gundarin al'amarin ɗaya daga cikin irin waɗannan batutuwa shine rikicin ƙasar siriya inda rasha ta goyi bayan sojojin bashar al-assad yayin da amurka ta goyi bayan 'yan tawaye da suke so su ga assad ya sauka daga mulki. yunkurin da amurka da rasha suka yi na yin amfani da majalisar ɗinkin duniya wajen kawo ƙarshen yakin da aka fara tun a shekarar 2011 ya wargaje a shekarar 2016 A yau Laraba Amurka ta umarci ma'aikatanta da ba na gaggawa ba da su bar kasar Iraki matakin da aka ɗauka bayan da gwamnatin Trump ta yi gargaɗi kan yiwuwar sojojin amurka da ke gabas ta tsakiya za su fuskanci barazana daga iran ko 'yan koranta wata sanarwa da ofishin jakadancin amurka na bagadaza ya bayar na cewa wannan umarnin ya shafi ma'aikatan da ke wurin da kuma waɗanda ke ƙaramin ofishin jakadancin amurka da ke irbil shugaban amurka donald trump ya yi watsi da rahoton da ke cewa yana tunanin aikawa da sojojin amurka 120 don taka ma iran birki amma bai kau da yiwuwar tura abin da ya kira sojoji masu yawa nan gaba ba ina tsammanin wannan labarin ƙarya ne abinda trump ya faɗa kenan game da labarin da jaridar new york times ta wallafa na cewar fadar white house tana tunanin shirin tura sojojin amurka 120 zuwa yankin shin zai yiwu in yi haka shakka babu to amma ba mu shirya yin hakan ba a cewar trump to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya talata mahukunta a jihar alabama ta kudu maso gabashin amurka suka kafa dokar hana zubar da ciki kusan kon kowane irin dalili ne suka aika da wannan doka da ka iya zama doka mafi tsauri ta hana zubar da ciki ga gwamnan jihar wanda dan jam'iyyar republican ne majalisar dattijai wadda ke da rinjayen 'yan jam'iyyar republican ta kada ƙuri'u 25 akasin shida na amincewa da kafa hana dokar zubar da ciki a kowane mataki. da hukuncin ɗaurin shekaru 99 da kuma ɗaurin rai da rai a kurkuku ga wanda ya zubar da ciki. Sai ko idan ya kasance barazana ga rayuwa ko lafiyar mace. 'Yan majalisar dattijan sun yi amincewa da wani yunkuri na ganin dokar ta shafi bata shafi waɗanda aka yi musu fyaɗe ko kuma 'yan uwansu suka yi lalata da su ba. magoya bayan dokar sun ce an bullo da yunkurin dokar ne don a shiga wata shari'a wadda za ta sa kotun kolin amurka ta sake duba shari'ar da ta yanke a shekarar 1973 wadda ta halatta zubar da ciki a ƙasa baki ɗaya. mutane fiye da goma sun fara gurfana a gaban kotun tarayya amurka a jihar texas ta kudu ta kudancin amurka a wannan mako dangane da abin da masu gabatar da kara suke kira zamba ta yin auren bogi mafi yawa wanda suke yin amfani da auren karya don samun takardun zama a amurka. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. A yau ne aka buɗe wani babban taron ƙasa da ƙasa a birnin tarayya Abuja na shugabannin hukumomin tsaro da na 'yan sandan ƙasashen yankin ECOWAS don tattauna ƙalubalen da ƙasashen ke fuskanta. Daga birnin tarayya Abuja ga Hassan mai na kaina da ƙarin bayani. The security of our state is directly linked to sustainable development. Kwamishinan harkokin siyasa, tsaro da zaman lafiya na kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS kenan. General Francis Bohenza ke bude wani babban taron ƙasa da ƙasa na manyan sufetocin 'yan sandan shiyar da ministocin tsaro na cikin gida na ƙasashen da aka fara a nan Abuja. inda yake cewar tsaron kasashen na da alakar kai tsaye da tsarin ci gaba mai dorewa domin walwalar tattalin arziki na da alakar kai tsaye da tsaro da ma yanayin samar da tsaron kuma gamayyar kasashen yammacin afirka ta ecowas za ta yi duk wani abin mai yiwuwa wurin marawa tsare-tsaren tsaro da kuma kambaba sha'anin tsaro a wannan shirya a dai wannan taro kasashen za su baje matsalolin tsaron su a faifai domin a tattauna yadda za a tunkare su To ko menene yanzu babbar matsalar tsaro a Najeriya? Muhammad Adamu Abubakar wanda ke zama mai masaukin baki shine sofeta janar na 'yan sandan Najeriya. We know like in Nigeria we're having some challenges that involves kidnapping. Mun san a nan Najeriya muna fama da matsalar satar mutane don neman kuɗin fansa. Kuma mun san cewar miyagun makaman da ake tafka wannan aika aika da su daga wajen kasar nan ake shigo da su cikin wannan shiya to kaga dole ne mu tattauna sosai da sauran shugabannin sassan tsaro na shiyar afirka ta yamma domin wa wannan tufka hanci masana irin su injiniya dr Hussaini hassan na ganin karfafa tsaro irin na kan iyakoki shine zai taimaka domin a shawo kan wannan matsala a ƙarfafa tsaro na iyaka tun da shi talo ne na haɗin gwiwa na mutanen afirka salo na farko shine za a yi amfani da identity kowane ƙasa ya kamata a ce tana da adantikin da makwabcinsa ya riga ya sani da wannan adantikin ne za a iya tace miyagu ko da akwai bara gurbi wanda suke kaitarowa daga wani wuri domin su zo su su yi haɗin gwiwa da waɗanda suke cikin ƙasar ku. Eh amma Dr. kar ka manta akwai wannan yarjejeniyar ta ECOWAS protocol wanda take cire wani shinge tsakanin yan waɗannan ƙasashen kana ga wannan identity da kake magana kai ba zai kawo cikas ga wancan ECOWAS protocol din ba. A'a shi ai identity din da nake magana shine ai identity ne na ƙasa-ƙasa wanda za a yi shi wanda a ko ina idan ka je din za a tabbatar akan cewa kai daga wuri kaza kake to saboda haka wannan akwai yarjejeniya ba wani matsalar da zai kawo shi dai wannan taro na samun sa ido daga hukumar 'yan sanda ta duniya wato interpol da kuma tarayyar afirka ta au hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida Hassan Maina kaina yanzu kuma za mu leƙa yankin Niger Delta a kudancin Najeriya inda mazauna yankin Ogoni ke nuna rashin jin daɗin su akan jan kafar da gwamnatin tarayya ke yi wajen aiwatar da aikin tsaftace yankin mai fama da gurbataccen man fetur. Ko da yake gwamnatin Najeriya ta ce ba haka zancen yake ba. Lamida Abubakar Sokoto wakilin murya Amurka na tafa da ƙarin bayani. wata sabuwa ta kunno kai dangane da aikin gyaran muhalli a yankin ogoni da ke yankin niger delta domin kowa gwamnatin najeriya ba ta yi ingantaccen aiki ba wajen tantance kamfanonin da aka rika baiwa kwangiloli a aikin na gyaran muhalli a yankin na ogoni bincike dai ya nuna cewa yawan waɗannan kamfanoni ko kusa ba su da alaka da aikin ƙwarewa ta aikin na gyaran muhalli da kan gurɓata yanayi a sakamakon tsayayyar ɗanyen mai gwamnatin najeriya dai dai ta dukufa kan kokarin gyaran muhalli a yankin na ogoni wanda sashen muhalli na majalisar ɗinkin duniya ya umarci a gudanar dama dai ba tun yanzu ba ne al'ummar ta ogoni ke ta yin zanga-zanga tare da nuna kin amincewa dangane da shirye-shiryen da aka bijiro da su wajen gyaran muhalli inda suka ce an mayar da su gugar yasa wajen saka 'ya'yansu da suka kware a ƙananan ayyuka daban-daban a aikin na muhalli a yankin na niger delta da Musa Dik Saroni wani ɗan yankin na Ogoni ne kuma ga abin da yake cewa. Flag off of that exercise was done, I think precisely in June uh, 2016. Between then and now, not much has happened. Ya tun lokacin da aka kaddamar da aikin tsabtace yankin Ogoni da ke yankin Niger Delta daga 2015 zuwa yanzu ba wani abu da aka tsina nama yankin mu na Ogoni kuma hakan ya saka damuwa matuka a cikin rayukan al'ummomin yankin na Ogoni. Haka dai bai rasa nasaba da da cewar mu 'yan tsararru ne kuma ba mu zama ma gwamnatin tarayyar najeriya wata barazana ba dalilin kenan da ya sa ake samun jan kafa wajen aiwatar da ayyukan tsaftace yankin na ogoni less population of people because they are armless, because uh, leadership is not in place as it were. Mr. Abari Bulu Apo wani dan yankin na Ogoni ne kuma ga abin da yake cewa. The federal government is not serious. The Ogoni are not serious. Majority of those who are doing this protest. Ya ce gwamnatin tarayya ba da gaske take ba dangane da aikin gyaran muhalli a yankinmu na ogoni haka zalika mutanen yankin mafi akasarin mutanen da suka shigo cikin zanga-zangar sun mai da batun ceto yankin na ogoni wata harka ta kasuwanci realizing you're struggle. Ita kuwa wannan ta ce. My name is Mabel. So the problem is that the government of today they just say something they can't back up. Tana cewa ne matsalar ita ce kan batun aikin gyaran muhalli. Shugabannin Najeriya na yau suna ta yi wa yankin Ogoni alkawali amma ba sa cikawa. Tuni dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da martani kan zargin ta bakin ministan muhalli na Najeriya ya ce ko kaɗan babu gaskiya cikin lamarin kuma sun tabbatar da cewar kamfanonin da suka baiwa aikin na gyaran muhalli a yankin na ogoni kamfanoni ne da duniya ta riga ta san su wajen kwarewarsu ita ma majalisar ƙasa ta tarayyar najeriya ta naɗa wani kwamiti na 'yan majalisa domin zuwa yankin ogoni domin binciko wannan badakala ta baya-bayan nan aikin gyaran muhalli dai na yankin ogoni aiki ne da ya ɗauki shekara wa shekaru ana ta ƙoƙarin ganin an bijiro da shi wanda gwamnatocin baya suka yi watsi da shi daga bisani majalisar ɗinkin duniya ta umarci a gudanar da wannan aikin a shigowar gwamnatin shugaban najeriya muhammadu buhari inda ta ware kuɗi masu tsoka yayin kuma da masu lura da al'amura ke ganin aikin ya samu tsaiko lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal najeriya kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu nan na cewa karfe 11 da minti 15 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyi rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Sita Albanat Maryam Lawal Mutar 'yar asalin ƙasar Najeriya da ke zaune a San Francisco da ke jihar California a nan ƙasar Amurka. To Maryam uh, Muktari tambaya ta karshe ita ce zanciya wani a takaice mi zaki cewa a rayuwarki da ki zo na Amurkin ga sauyi a cikin wannan rayuwar taki a Amurka? Gaskiya na ga bunƙasa sosai saboda sanda nake da ba na iya buɗe baki in tambaya abin da nake so in tambaya saboda again harkan gargajiya da yadda dai al'adu suke a gida to da na zo nan na dai samu na san yanayin yadda nake da irin abubuwan da zan iya yi da irin ƙarfina da na nakasina sai mhm. kuma na ga um, akwai abubuwan da da nake gida na aza dole in yi saboda ni na mace ce amma da na zo nan ce na ga ba dole ba ne in abin da aka ce ni ma zan ina da daman in san abubuwan da zuciya na yake so da yadda mhm. nake so in yi shi sai kuma in hada da yadda um, eh, da yanda al'umma suke so a yi abubuwa nima sai in samu daidai tsakiya yadda nima zai daɗaɗa min sai kuma ya daɗaɗa wa al'umma. To yanzu idan kin koma a Najeriya a Kano zance musamman wani sauyi za ka ga al'ummar Kano wani sauyi za ka ga mutanen da ke bari a Najeriya bayan shekaru da shekaru bancin kin zamna shekaru da dama na Amurka. To ni ma yanzu a taƙaice ina tunanin so nake in je Najeriya in NYSC ina. Mhm. To idan na je ba NYSC ina duk abubuwan da na koya a nan gurin especially empowerment na mata ɗaukaka mata da yara ina son koya mutane musamman mata da yara mhm. cewa su ma suna da manufa kuma duk abin da suke so su ga ya gudana za su iya following step ɗin da suke so su tabbata cewa ya gudana ba sai sun jira ba da a gida akwai mutane da yawa da suke da ya suna da ability kamar ya suna abin basira suke da basira saboda basira kan shi ba shi ne zai ci gaba da kai ba amma in kana da um, process da kake yi mhm. zai iya ɗaukaka basirar naka ya ci gaba da kai to a takaice kina ce in ki koma Najeriya zaki aiki da wasu kungiyoyi masu zaman kansu ko ki zaki kafa kungiya mai zaman kanta da kanki da ki taimaka ma mutane matasa mata um, idan na je tun da na daɗe ban zauna a nan ba gaskiya zan yi aiki da wani kungiyan da ke nan yanzu Najeriya uh, a arewa especially in na je in na ga harkokin da suke kafa nawa kungiyar sai na san abubuwan da ake bukata saboda idan zan iya taimakon wanda suka riga da suka fara nasu NGO din mhm. idan akwai mutanen da suka da suka fara an akwai abin da zan iya yi don a samu ci cigabawa ba sai na ƙara farawa daga farko ba sai duk mu haɗa kai ne saboda ni na san akwai mutanen da na sani kafin in bar Najeriya wanda suke yin abubuwa kamar a Borno a Kano a Kaduna to da masu zan samu in eh, magana da ina ma da wata kawa da ta fara wata kungiya sunan shi a am change kuma da mhm. na koma wannan eh, karan na je January watan farko wannan shekaran na je mhm. na samu na yi aiki da ita na ga abubuwan da suke da suna um, raising awareness na um, siyasa da muhimmancin um, matasa a siyasa sai na samu na na ga abubuwan da suke na taimaka da yanda ya kamata ni dai so nake in na je in ba su different perspective eh to so ni akwai da akwai perspective gida ni gida ne kawai na gargajiya da na zo nan sai na ƙara samun wata kamar sanda nake da na zo nan gurin da ina da perspective ina kawai yanda na tashi a Nigeria kawai na sani mhm. amma da na zo nan na ga cewar akwai su ma mutane akwai yanda suke abubuwan su a nan sai na ga to akwai amfanin haɗa abin da na koya a gida da abin da na koya a nan don in samu ganuwa eh, in taimaka wa mutane a gida sai abin da ya canza mun ni bambanci na da mutanen da ke gida don na samu yanayin nan na samu wani experience a nan gurin da ba su da shi to idan ba su iya samu su zo ba to ni in kai musu experience din don su haɗa su san cewar akwai hanyoyi daban-daban da za ka iya samun abu ɗaya da kake so ba dalle ba ne sai hanya ɗaya ake samu Sita Albanat Maryam Lawal Mutar kenan 'yar asalin ƙasar Najeriya da ke zaune a san francisco da ke jihar california a nan kasar amurka mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta rago wanda ni abdulaziz adili toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin washington dc da busa shi ta kyara madalla a gaida Abdulaziz Adili Turo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito ne daga Ahmadu Abacha mace na jihar Yobe, inda ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Ba shakka taron da shugabannin rundunar 'yan sanda daga kasashen yammacin Afirka suka gudanar a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. don lalubo hanyoyin da za a magance matsalolin taɓarɓarewar tsaro da suka addabi ƙasashen yankin ya yi daidai kuma ya dace muna addu'ar allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin sai saƙon ali abdullahi doron baga inda ya ce ya kamata kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi ruwa ya yi tsaki don ganin an samar da masalaha tsakanin gwamnatin sojoji da ƙungiyoyin fararen hular ƙasar sudan Shi kuwa Lawal Sani na kawu daura ya ce, Tabbas muna cikin fargaba bisa matsalar 'yan bindiga da ke faruwa a jihar mu ta Katsina da wasu jihohin arewacin Najeriya ganin yadda matsalar ke kokarin hana aikin gona a lokacin damina. Sai saƙon Yusuf mai leda gwalalo jihar Bauchi ya ce, Salam biyoye Hausa, ku bani dama ne kira ga kanawa ya kamata su kwantar da hankalinsu wajen rikice-rikicen da yake faruwa. akan kirkiro masarautu kowa yana ganin kano da kima ga arziki da kasuwanci za ku sa zazzaga su yi muku dariya sai saƙon alhaji abubakar jibrin ɗan gusau inda ya ce assalamu alaikum biyoye hausa domin ƙara zaburar da tattalin arzikin ƙasa na ƙara tunatar da mahukuntan najeriya cewa su mai da hankali wajen taimakawa manoma duba da yadda damuna take ƙara kankama a sassan ƙasar nan wacce Allah ya azurta mu da ƙasar noma. Sai saƙon Usman Shitu Mahuta ya ce, Ya Allah muna ta tawassuli da ayyukan mu kyawawa albarkacin wannan wata mai daraja na Ramadana da muke ciki daga kawo mana zaman lafiya da ƙarshen masifin da ke faruwa a jihohin Zamfara Katsina da birnin Gwari. Da ma hanyar Kaduna zuwa Abuja da ma Najeriya baki ɗaya amin. sai saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga wakili gambo ɗalibi a kwalejin gomal ya ce salam biyoye hausa a yau zan yi amfani da wannan damar ne mai kira ga masu hannu da shuni da su zage damtse wajen tallafawa gajiyayyu da marasa shi domin dacewa da babban rabo albarkacin wannan wata na ramadana madalla yanzu kuma ga nasihar azumin ramadan bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sunana ibrahim muhammad dugri shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri kuma shugaban gidauniyar alkiswa ta najeriya baki daya alhamdulillahi muna wa allah maɗaukakin sarki godiya wanda ya nuna mana wannan wata mai daraja watan ramadan watan alkur'ani watan da Allah maɗaukakin sarki ke lullunkawa bayan salada a duk lokacin da suka yi ayyuka na alkhairi sannan kuma yake gafarta musu kurakuransu da kuma zunubansu muna fata Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata to har yanzu daga cikin wato garaɓasa da ake samu a cikin wannan wata na Ramadan shine maluma sukan gabatar da tafsirai na alkur'ani mai girma a garuruwa da masallatai da fagage daban-daban inda aka ware domin wannan tafsiri ba mu sani cewa fagagen tafsiri na alkur'ani mai girma ba guraren baje haushi ba ne ba kuma guraren gugan zana ba ne ba kuma guraren mayar da martani ne akan abubuwan da za su kau da kan waɗanda ake karantarwa da kuma waɗanda suke zuwa don jin karatu tsakaninsu da Allah fi sabilillahi ba don haka ina kira musamman ga 'yan uwana almajirai da kuma iyayena malamai da mu sani cewa waɗanda Allah ya tara mana su muke karantar da su tafsirin alkur'ani mai girma akwai bayan Allah da suke nufi da kyakkyawar manufa sun zo ne su saurari umarni da kuma kalmar Allah da kuma umarni da kyawawan al'amura da kuma barin abubuwan da ake hana su munana don haka mu sani cewa su dinnan amanoni ne a gare mu mu karantar da su gaskiya tsakaninmu da mahaliccinmu sannan duk wanda Allah ya bashi damar karantar da bayan Allah kada ya ɗauka cewa shi ya fi kowa a'a tana yiwuwa a cikin jama'an nan da ka tara kake karantar da su da Allah ya hore maka su akwai wanda za ka iya karatu har ƙarshen rayuwarka a gabansa baka kare ba to mu sani cewa wannan horewa ce ta Allah kuma duk wanda Allah madaukakin sarki ya nufa da kasancewa yana tsayawa ya yi mutane bayani na littafin Allah ya sani cewa shi wakilin Allah ne a ƙarƙashin littafin Allah don haka ya tsare wannan amana ya ji tsoron Allah ya karantar da gaskiya ba da son zuciya ba muna fata Allah ya albarkace mu albarkacin alkur'ani kuma Allah ya sa alkur'ani ya jagorance mu har gidan aljanna Allah ya karbi ibadunmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Allah kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. mutane fiye da goma sun fara gurfana a gaban kotun tarayya amurka a jihar texas da ke kudancin amurka a wannan mako dangane da abin da masu gabatar da kara suka kira zamba ta yin auren bogi mafi yawa wanda suke yin amfani da auren ƙarya don samun takardun zama a amurka ya zuwa yanzu dai hukumomin amurka sun kama mutane hamsin daga cikin kusan mutane 100 da ake zargin sun yi laifuffukan da suka hada da auren bogi da damfara ta hanyar imel da damfara ta hanyar shige da fice da share karya bayan rantsuwa da kuma jirkita shaida don ɓoye gaskiya. an tsaida ƙarshen watan yuni don fara zaman shari'ar a cewar masu shigar da kara a makon da ya gabata wannan shirin zamba ya fito ne daga jihar texas kuma ya hada da mutanen jihar da kuma waɗanda ke ƙasar vietnam shugaban amurka donald trump ya musanta cewa tattaunawar da ake yi tsakanin amurka da china da zimmar warware takaddamar kasuwanci tawar gaje kuma yana bayyana al'amarin wanda akasari ake kira yakin kasuwanci tsakanin kasashen biyu mafi tattalin arziki a duniya da rashin fahimta ana kan tattaunawar kuma har kullum za a ci gaba da yi ji trump lokacin da yake amsa tambayoyin murya amurka a farfajiyar kudu ta fadar white house a jiya talata sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ganawar da suka yi jiya ta kimanin sa'o'i biyu da shugaban kasar rasha vladimir putin da ministan harkokin waje sergei lavrov game da kusan dukkanin matsaloli da kasashen biyu ke fuskanta ta haifar da ci gaba duk da cewa ba a sami wata babban nasara ba. A yau Laraba Amurka ta umarci ma'aikatanta da ba na gaggawa ba da su bar ƙasar Iraki. To sauraro a nan zamu mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Patrick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.